الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، kwanan وتا نوني غوتا غوتا غوتا ga sha tara ko sha takwas 19 ga watan ɗaya ga watan al-muharram shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da da biyar ga watan biyu shekara ta da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi da muke yi na sharhu sunna na al-imam al-hasan al-barbahari a cikin wannan masallaci mai albarka na masjid abubakar siddiq a masjid imam al-bukhari afwan wanda muke duk wata wata wannan shine watan mu na uku kenan ko ko hudu na hudu ko watan mu na hudu kenan za mu tashi a gabar magana ta goma sha hudu inda malam yake cewa in ba kuma ta ba satin da ya wuce ai ko watan da ya wuce mun yi tsaya ne akan gabar magana ta sha uku da yake wa alam rahimakallah annal kalama fi rabbi wa huwa وهو wa وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير magana akan Allah الله تبارك وتعالى mutum ya yi ƙoƙari ya ce ga yadda zai sifanta Allah wannan bid'a ne in dai ba ya sifanta Allah kamar yadda ya sifanta kansa da shi ba yadda ya sifanta kansa da shi a cikin alƙur'ani ko kuma yadda manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne malai yake cewa gabar magana ta goma sha hudu cikin aqidu na ahlus sunna rabbana awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arshihi istawa wa ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan malai yace ubangijinmu shine na farko bila mata ba a cewa yaushe farkon Allah yake shine na farko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farko kuma farkon Allah ba a cewa yaushe ne shine awwalun bila mata yanzu ni za a iya cewa ina da shekaru kaza idan na faɗi shekaru na za a iya gane da yaushe na fara kai ma haka wannan masallacin za a ce ai da babu shi yanzu za a iya sanin farkonsa to Allah ba a cewa yaushe farkon sa yake in Allah ne ba ba a cewa yaushe farkon Allah yake to ba wanda yake ce ga farkon sa tabaraka wa ta'ala kuma mun yi imani da wannan ko wa akhirun bila muntaha kuma Allah shine na karshe bai da karshe kamar ya bai da karshe ba wanda yake ce yau ga karshen Allah ga karshen ubangiji ko an je lokaci kaza Allah shi ma karshen sa ya je kowane abu da ka sani na duniya yana da farko yana da ƙarshe amma ban da Allah kwakwalen ɗan adam ba su isa su tuno yaushe farkon Allah yake ba haka kuma ba su isa su tuno yaushe Allah yake da ƙarshe ba ko ƙarshen sa zai kasance ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da yake ɓoye na sirri kuma ya san abin da ya fi sirri ma ɓoya ah. yanzu kaga abin da yake bayan wannan katangar duk cikin mu gaba ba wanda isa ya ce ga abin da yake nan in dai ba mutum gidansa bane ko ba ka bane yanzu ba mamaki a ƙasan masallacin da akwai wasu halittu kuma kwari da Allah ya halitta da za a zo a tona rijiya ko za a tona wani abin tono kaga ba mamaki a zo a fasa wani dutse kaga akwai kwari akwai wanda isa ya ce yanzu akwai wani abu a nan bai isa ba na'ura za ta iya bincikawa ta ce akwai kaza amma ita ma dirkake ne ko ba ka bane dan sau da yawa za ta ce akwai kaza din kuma kuma babu ko kuma ta ce a a a babu kaza din kuma a samu wannan kaza din dan ka Allah shine san sirri da kuma abin da yake ya fi sirri ma boya wa ala arshi istawa kuma Allah ya daidaita akan al'arshinsa Allah ya daidaita akan al'arshinsa al'arshi shine gadon mulki na Allah wa ilmuhu bi kulli makan kuma ilimin Allah yana ko ina kunshi ilimin Allah yana ko ina ba wai fa shi Allah din ba a ilimin Allah yana ko ina la yakhlu min ilmihi makan babu wurin da babu ilimin Allah babu wurin da babu ilimin Allah wannan shine gabar magana ko ita ce gabar magana ta goma sha hudu a dunkule abin da ake nuna mana shine abin da ya zama wajibi mu yi kudiri a kai mu yadda cewa akwai Allah sannan kuma ba shi da farko sannan kuma ba shi da ƙarshe sannan kuma ya san gaibu abin da yake ɓoye ya sani yanzu ni ban san abin da ke cikin zuciyarka ba kai ma ko baka san abin da ke cikin ta ba kai ma baka san na wancan ba wancan ma bai san wannan ba amma Allah ya san na kowa alimun bi zati sudur shine masani ga abin da ke cikin kirazan mutane sannan yana nuna mana Allah ya daidaita akan al'arshi Allah ya daidaita akan al'arshi zatin Allah tabaraka wa ta'ala mustawin ne ala al'arshi abin daidaituwa ne akan al'arshi menene al'arshi gadon mulkin Allah a ina yake yana saman sama yana saman ƙarshen saman bakwai a ƙarshen sama akwai mamakon akwai akwai akwai akwai akwai akwai mamakon ruwa in ka ƙure sama gaba daya ruwa ne a kwance sannan akwai aljanna aljanna a sama take wuta kuma tana ƙasa asfala safile. to akwai al'arshin Allah gadon Allah akwai kursiyu kursiyu shine kujerar kujera da ubangiji tabaraka ta'ala ke dora diga sa da suka dace da shi ah. ba mu san wani iri bane ba amma an faɗa kawai abin da zamu faɗa kenan ah. yaya kamar su ya girman su ya suke wallahi ba mu sani ba dan nasi bai faɗa ba aljanna din nan in ka daga kanka sama marufin aljanna rufin aljanna shine al'arshin Allah duk dan aljanna ya daga kansa sama to gadan mulkin Allah zai hango al'arshi kenan ubangiji ya daidaita akan al'arshi al'arshi kuma yana kan aljanna saboda ai kaga babu sama wannan sammai da tasirin ke gani ai an riga an gama annabe su to shi kuma Allah babu komai a saman sa shi sa yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kamar ya madaukaki babu wanda ya fi sama ba wanda ya fi shi daukaka mana ba wanda yake sama da shi kun fahimce ni to wannan aqida ce zama wajibi mu yadda da shi to shikenan idan Allah ya daidaita akan sa to ilimin sa fa yana ko ina ilimin Allah ne ake cewa yana ko ina amma ba wai a ce Allah yana ko ina ba cewa Allah yana ko ina wannan aqidar jami'a ne yan jami'a ce suke da wannan aqida din ko da yake mutanen mu su yanzu sun ari wannan aqida din suna cewa Allah yana ko ina duk wanda kaji ya ce Allah yana ko ina to ya zama dan jami'a ya yi rijista ko ya sani ko bai sani jami'a kuma suna cikin tantirai yan bid'a waɗanda sun saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karara a cikin addinin su addini ne na bata da ka ilimin Allah ne yake ko ina amma Allah ya daidaita akan al'arshinsa kamar yadda mu zo mu karanta a cikin ayoyi da dama amma ilimin sai yana ko ina babu inda ba ilimin Allah ko ina ne akwai ilimi amma shi da kansa tabaraka wa ta'ala yana sama hadisai sun zo da suka tabbatar da cewa Allah yana sama haka kuma ayoyi sun zo da suke tabbatar da cewa Allah yana sama amma da yawa an samu mutane da suke karyata cewa Allah yana sama wasu da gangan wasu kuma sun sani tsabar bid'a ce da kokarin goyon bayan aqida su amma ayoyin qur'ani anan ni ba za ma mu iya faɗin yawan su ba da suke nuni akan Allah yana sama kuma ya daidaita akan al'arshin sa na farko cikin suratu hudu Allah madaukin sarki yana faɗa inna rabbakumullahu Ina cikin suratul araf ka inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه هثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أنا ولا آية في سورة الأعراف الله يشي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش شيء أبن دينا ميمونا Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshi a ina yake duk dan bid'an duniyar nan ka tambaye shi ka ce shi da Allah a ina al'arshi yake mun bi da dole ya ce yana sama al'arshin yana sama sai ka ce to wannan al'arshin kan nawaye ne komun bi da dole ce na Allah ne al'arshi ne gadon mulkin ubangiji to ya za a ce al'arshin sai yana sama shi kuma yana ko ina kaga hankali ma bai zai dauka ba kun fahimci wannan akwai wata ayar kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i wa kana arshuhu 'ala al-ma' kamar yadda muka faɗa al'arshin ubangiji yana kan ruwa ruwan nan kuma yana ina yana can saman sama wannan aya ta cikin suratul kun biyu ko a wata ayar kuma Allah yake faɗa تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى وانا تشكي سورة طه كده kaga anan ma sai yace me ar-rahmanu ala al-arshi istawa ay ar-rahmanu Allahu kenan ala al-arshi istawa ya daidaita akan al-arshin sa akwai wata aya kuma da Allah ce alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi ar-rahman fas'al bihi khabira cikin suratu al-furqan kaga anan anan ma sai ce me summastawa alal al'arsh waye daidaita akan al'arshi shine Allah tabaraka wa ta'ala akwai wata ayar kuma ta cikin suratul fatir aya ta goma ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u yas'adu al-kalimu at-tayyibu me yas'adu a gare shi ake ɗaukaka kalma daddadar kalma tsarkakakkiyar kalma zuwa gare shi yake hawa in an ce abu ana hawa akai yana ina yana sama wannan haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a wata aya ta cikin Ali Imran Allah ya ce inni mutawaffika yake ga annabi Isa kenan ko inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya a'a inni mutawaffika ni zan dauki ranka ni zan kashe ka wa rafi'uka ilayya zan daukake ka zuwa gare ni zuwa ina zuwa sama ashe dai Allah yana sama kenan ko a cikin suratul nisa'i kuma aya ta 158 Allah yana faɗa wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilayhi wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi ina ne gare shi sama a wata ayar ta cikin suratul Nahal, Allah ce ya yakhafuna rabbahum min fawqihim yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake ina samansu samansu a wata ayar Allah ya ce Allahu allazi khalaqa samawati bighairi amalin tarawnaha thumma stawa ala al-arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar wannan suratul ra'd kenan kaga nan ma sai ce me thumma stawa ala al-arsh ita ma tana nuna Allah yana sama cikin suratul sajda إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام sun mastawa alal arshi shi ma dai nuna me Allah ya daidaita akan sa. akwai wata ayar kuma a cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha waɗannan ayoyi guda goma sha uku kenan waɗanda suke magana akan Allah ya daidaita akan al'arshinsa to akwai hadisai kuma da suka nuna cewa Allah yana kan al'arshi na farko hadisin da ake ce da shi hadithul jariya hadithul jariya shine wata yarinya ce tana kiwo wa wani balarabi tana masa kiwon dabbobi sai ta tafi masa da dabbobi kiwo sai ta je wata rana sai ce ko kura sai ta cinye ɗaya a ciki sai ta dawo gida sai ya irga sai ya ga akwai akwai mushkila akwai wanda babu kawai sai ya daga hannu ya kwankwatse ta da mari ya ɗebe ta da mari ta kai ƙara gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaji kaji kaji abin ne ba annabi ya masa hukunci ya ce sai ya yanta baiwa mumina to ya za a gwada imaninta ya za a gwada imaninta sai annabi ya mata tambayoyi guda biyu na farko ya ce da ita aina Allah ka ji na farko ko aina Allah a ina Allah yake a ina Allah yake kawai baiwar Allah nan sai ta ce fi sama yana sama yanzu ko yaran nan nasu da ba sa ta ce Qur'ani ba duk wanda ka tambaye shi ina Allah yake yaro karami zai ce ma yana sama kai a ina Allah yake kai ba kai ba kai ba kai ba dan karamin can ina Allah yake wannan ita ce fitira wallahi yaro ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba in dai ka tambaye shi kace a ina Allah yake a sai ce kai malam ko ruwa ka fada kana kana shan ruwa kana abin nan eh, ba kira kake a taimaka maka ba ko addu'a ka zo yi ya kake yi idan ka zo yin addu'a akwai dan bid'a da iya zo yin addu'a yana haka saboda Allah yana ko ina sai rinka haka <laughs> ina jin ba taɓa yi ba idan an dauce yana wannan sai a ce sai a ce sai a ce kansa ya kwance ko sai a ce yana da mushkila yana da matsala kenan to kaga wannan fitna kadai tana nuna mana cewa Allah yana sama tabaraka wa ta'ala sannan tambaya ta biyu manzo Allah ya ce mata man ana sai ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sai annabi ya ce ya ta kaha fa innaha mu'mina ka yanta ta lalle wannan baiwa Allah mu'mina ce annabi ya mata shaida da imani saboda ta ce Allah yana sama kuma shi annabi ne haka shekul islam ibn taimiyya ma ya faɗa Allah masa rahama akwai wani hadisi da ake ce da shi hadisin nuzul duk hadisai ne ingantattu tabbatattu da manzo Allah yake cewa yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ubangijinmu yana saukowa zuwa sama ta duniya ubangijinmu yana me yana saukowa zuwa sama ta duniya kamar yana saukowa zuwa sama ta duniya wannan ita ce asabai duniya kenan hina yabqa sulusul layl al-akhir yayin da aka samu ɗaya bisa ukun dare ne ya saura Allah yana saukowa irin saukowar da ta dace da shi yana cewa waye zai roƙe ni in amsa masa man yu'tini man yas'aluni fa utiya man yastaghfiruni fa aghfir la wa yake neman gafara an gafarta masa wa yake neman in bashi in bashi wa yake neman agaji in bashi manzo Allah ce kullun dare in dai bisa ukun dare je karshe kamar ka ce irin karfe uku uku da rabi karfe hudu hudu da rabi daidai wannan lokacin Allah yana kowa yana cewa bai lokacin ana bacci kowa ya shiga bargo a lokacin Allah yana cewa ina masu neman gafara in yafe musu waɗanda suke ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ina masu neman rahama da basu ina ne masu neman afuwa ne musu afuwa to muhallin shahid shine da mazala ce yanzilu rabbuna ubangiji mu yana saukowa daga ina daga ko ina kaga ba da ko ina ke saukowa ba kuna kuna fahimta ko to wannan kenan amin da hadisin da manzo Allah yake cewa ala ta'manuni yanzu ba za ku amince mun ba wa ana aminu man fi sama'i ni kuma ni ne aminin kuma amintaccen wanda yake sama waye wanda yake sama kaga ya dace da abin da Allah faɗa a amintum man fi sama'i an yaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fi sama'a. an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir wai waye man fi sama' Allah da haka aƙida ta ahlus sunna gyararriyar aƙida lafiyayyar aƙida katacciya ingantacciya mai kyau ta kwarai ita ce Allah yana sama amma iliminsa yana ko duk wanda ya ce Allah yana ko ina kuma sai ku ce ba ku dalili ita dai wa ayoyi irin wannan wannan fa kaɗan ne wallahi daga cikin ayoyi ya kawo muku da ya nuna cewa Allah yana ko ina Allah baya ko kuma in ka ce ma Allah yana ko ina ma ka kaskantar da shi ne ai yanzu yana cin ban daki kenan subhanallah yana kwata yana gidan giya yana gidan caca yana subhanallah subhanallah ai bai dace ba ah gidan giya ba ko ina bane masai ba ko ina bane kwatafa ba ko ina bane da haka ya kamata ku gyara ba a cewa Allah yana ko ina Allah yana ina yana sama kamar yadda nasi ya tabbatar da haka nan malam yake cewa wala ya yaqulu fi sifatir rabbi kaifa walima ba a faɗa dangane da sifar ubangiji kaifa walima kaifa wayaya ta kaka walima kuma a ce dammi kamar misalin an ce Allah ya daidaita a sama sifar Allah ne ya daidaita a sama ka ce wai danne wai ko kuma ka ce kai ta yaya wani ya zo ya tambayi imam malik ce to ka ce Allah ya daidaita a sama a al'arshi kaifa stawa yaya ya daidaita ma malik yace al istiwa ma'lum daidaituwar dai abu ne sananne an ce ya daidaita wal kaifu majhul amma ta kaka tunda ba san girman Allah ba ba san yaya yake ba kawai dai ana bada labari Allah Allah tabaraka ta'ala amma girman sa ma wanda ya sani kwakwalwar dan adam ma bata isa ta iyakance girman ubangiji ba to wannan kaifiya din ba a sani ba yace wasu'alu anhu bid'a yin tambaya akan haka din kuma a ce wai sai an faɗi wai ta yaya Allah din ya daidaita? To wannan kuma bid'a ne dan me yasa dan magabata ba su tambaya akan haka ba dan me yasa dan nasi bai zo akan haka ba dan me yasa dan ba ɗabi'ar kwarai bane tambaya akan haka dan me yasa dan Allah bai gaya manzon Allah ga yadda aka yi ba dan me yasa dan manzon Allah bai yi wa sahabbai bayani akan haka ba shikenan amma me ake so ka yadda kai imani Allah ya daidaita akan al'arshi kuma Allah yana sama kuma kai ma fidira ka ta nuna dirin halittar dan adam ma tana nuna Allah yana sama kaga da ya tashi duk abin bukatar ka daga baki ne da ido in ka tashi Allah Allah Allah ka kace ko ba ka kace ba eh kaga da ko ina ne sai ka ce Allah Allah Allah sai ka dawo da kana Allah Allah Allah kan ka shiga karkashin kujera ma ka sunku ya gana Allah Allah kai shaga duk wanda ga wannan za a ce akwai wani noti da ya kwance a kansa yana bukata a daure shi ko yawwa to Allah dai gane da mu wato gaskiya na ga muku babu aqidar ta fi saukin fahimta da dadin bi irin aqidar ahlus sunna cikin sauki kurun nasi ne Allah ya faɗa ka faɗa bai faɗa ba bakin ka alaikum shikenan cikin sauki manzo Allah ya ce ka faɗa bai faɗa ba baka faɗa ba ka tsoro tsakale tsakale tone tone a zo a rutsa ka ina hujja ka ce ah, iyaye da kakannu an tarar da su suna kasa a ina ba wani maganar an yi addini iyaye da kakanni ana karban addini ne daga faɗin Allah Allah ya ce annabi ya ce dan nan Allah ya bautar da mu ko ba ka bane idan da ka ce ana bin iyaye da kakanni ne to da wasu ai ba za su yi musulcin ba sai su bi addinin iyayensu da kakanninsu tunda arna ne haka ne to da haka ana bin addinin Allah da manzon Allah ne kuma kafa hujja da iyaye da kakanni sun ce wannan kafa hujja ne na jahilai mushrikai kafirai wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a wata ayar ma alfaina alayhi aba'ana duk ɗaya ne za mu bi abin da muka tarar da iyayenmu da kakanni suna illa shakkun fillahi tabaraka wa ta'ala ba wanda yake tambaya irin wannan sai wanda yake shakka akan lamarin Allah yanzu yan falasifa philosophers kenan su cewa suke yi Allah baya cikin wannan duniyar kuma baya wajenta yan falsafa su ba a gida su inda an zo maganar Allah suke cewa la dakhil alami wa la kharijahu philosophers duk dan philosophy da ka sani ka je su karanta maka aqida su akan ina Allah yake ai ana karanta falsafa a nan jami'o'i a universities ko akwai philosophers ko to kai dan falsafa ma in ta kai ta kawo wallahi bai yadda ma da Allah ba Allah amma ku je ku tambayi da suka karanta abun sosai akwai inda za a zo ana ta gaya maka maganganu a ce kaza a ce kaza a ce saboda shi dan falsafa kawai a duk abin da misalin bai gan shi ba abin da ya gani shine ya yadda da shi kai wai da kace ma Allah ma yana wai ila yake haka ba suke faɗa duk mun karanta a takaddu abinda suke faɗa wai ina yake suka ce ya za a ce akwai shi ba a ganinsa ba a sansanarsa ba a ɗanɗanarsa ba a taɓa shi ba a jin ɗuriyarsa <laughs> suka ce duk abinda in dai akwai shi ne to dole dole a same shi a ɗaya daga cikin waɗannan suka ce la dakhil al-alam wala kharij baya cikin duniya baya wajenta to dan Allah wannan me yake nunawa ba Allah a wajensu ba Allah da ai ka san akwai waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba kwata kwata ba su yadda akwai Allah ba duk abin da kaga ya faru kawai nature ne kawai ya aka yi ruwan sama suka ce is nature yanayi ne kawai ya aka yi zafi aka samu gaji girgije ya haɗu da zafin rana aka yi waye aka yi waye tafi aka samu turri da tafarfasan da waye waye sai ruwa ya zubo waye ya zubar da ruwan suka ce nature ne ya ya kai to dare yake zuwa gari yake waya suka ce yanayin ne neta ce to kai ya aka aka haife ka ce neta ce to shi kenan ita neta din dan gidansu waye ita neta din neta din ba neta ba to waye neta din a mu a gidanmu Allah ne ya yi ta ko ita ta yi kanta a to kaga in baka waye gari in baka in baka mai da hankali sai ka waye gari kana bautar nature kenan wai ai me ake nufi da imanin damin imanin fa Allahu akbar ai aka ce imani wai me ma'anar imani lokacin tasdiq gaskatawa baka gan shi ba baka ji muryar shi ba baka ji ɗuriyarsa ba baka sansane shi ba baka ɗanɗane shi ba amma an baka labari kuma ka yadda wannan shine imanin ai idan kuka raba mu da wannan to akan me za ku ɗora mu kuma malam yanzu ba za ka kwanta kai bacci a nan gurin kafin gari ya waye wallahi sai ka ganka amerika ga ka amerika ka je gurin su obama kuna ta harkoki ka shiga nan watakila an ɗauke gaba an luluka da kai an yi ingila da kai daga dan ma ka zagayo ka zo dubai ba daga dubai din ka tsallaka ka ce kai ba ka je kai umra har ka je kai tawafi kana ganin kana komai wallahi kana juyawa sai ka ganka tudun maliki amma a lokacin a lokacin da kake kai za ka ma iya hikaya kai bayani ga yadda garin ka gashi ko ba ka bane shi wannan kayan da yaya aka yi kai wannan a bacci kuma yanzu misali <laughs> Allahu akbar yanzu misali kaga dukan mu nan haifar mu aka yi tsohuwar da ta haife ni da ta haife ka a hannunta muka sha nono muka yi komai ita ta mana komai duk alhalin duniya ta mana amma wallahi babu rana ɗaya da za ta iya cewa ga ranar da ta ganni ina girma haka ne malam kuma babu abin da yake da mamaye ita kai iyaka ma tana kuna cikin zanin goyo guda ɗaya in za su kwanta in sanyi ne kana kana lullube ta rike hannunka wallahi ba za ta ji lokacin da hannun yake ƙara tsawo yake girma ba <laughs> ko ba ga ne ba amma ta yadda dole kana girma ah, ko ba ta yadda ma ta gani a aikace ai haka za a zo mutum baya da haƙori kurin sai dai a ga wata rana a ga haƙori amma ba za a ga lokacin da haƙori yake ku da datsashin yake bullowa ba yaro baya magana fara ya ya ya ya ya ya har yanzu <laughs> har yanzu ya fara kiran ya ya yanzu yana yana baba baba baba har yanzu yana cewa baba ka bani kuɗin tara <laughs> da ba ah, bai iya wannan ba wai dan Allah jama'a duk wannan ne ta ta sashe dole akwai wanda yake sa shi yake yi bishiya za ka shuka a kofar gidanka fa malam kai da kanka zaka je ka sayo ta a wurin sai da bishiyoyi ka tona rami yar karama ka soka wannan bishiya din ka kewaye ta ka rinka dora mata ruwa insha Allah wa tabaraka wa ta'ala tana girma baka taba ganin ran take girma ba kuma wata ran za ta zo tafi tsawon ka tafi kai sai ta yi kokarin rusa ma gida ma ta muku inuwa kowa da kowa ya sha daɗin wannan inuwar ka taɓa ganin ranar da ganye ɗaya ka ga ya fara girma to me yasa duk mutane suka yadda da wannan amma kuma wai wai mutum ce wai bai dawo akwai Allah ba na taɓa ga wasu ɗalibai wani yaro ɗalibin mu ne yana karatu a Ingila ya je ya haɗu da irin waɗannan wani abokinsa bature yake yake yake masa magana ya ga yana sallah sai ce what are you doing sai ce eh, sallah yake yi mana ce a ah, me sallah shi wanda ya san ba ma kirista bane shi kiristanci ma bai da shi ba yan uwansa arna kiristoci da suke zuwa coci ma yana tambaya wai me suke yi shi kantirin arne ne rantsatse bai da ma addini gaba daya shi bai da wani abu nan ba yace yace sallah mota boshifin ne ayi bauta ne yace bautawa kake bautawa yace Allah yace who is god eh ai yanzu za gane kana cikin nema malam da Allah ya je maka wajen Amerika Amerika na Ingila Ingila na ai da tajjirin kafiri mutum zai zama Allah nake gaya maka sai dai abinda Allah ta kaita amma kaga cikin taimakon Allah ya mai da mu baƙaƙe baƙaƙe irin wani ma alhamdulillah kamar gawayi amma alhamdulillah akwai aƙida ko ba ka bane amma akwai sallah akwai sallah akwai imani wani kuma an bashi farin an bashi wadata an bashi komai amma kuma ba a bashi musulunci ba yace gaskiya yana so a yi masa proving a ina Allah ne yake yace Allah shine ya halitta ka ya halicci duniya yace wannan duniya din da ake ciki Allah ne ya halicce ta yace eh ya halicci bishiya ya halicci mutane kaza kaza kaza yace to kana bauta masa saboda me baka ganin sa kai ba ganin sa kake ba yace akwai inda ake haduwa ne yana bada kuɗi yace eh, yana bayarwa mana yace yaya yace ka roƙa ne sai ka samu yace ce ah, kamar ya ka roƙa ka samu ya yi mai tambayoyi da kure yace da shi dan shi muke sallah muke sunkuyawa muke daga muke rukuyi muke azumi muke kaza yace to yanzu shi yake taimakon ka ke yace eh yace to in dai kana masa bauta to me yasa kake shiga problem <laughs> eh? tunda ka ce kai Allah kake bauta yace to me yasa me yasa kake shiga problem wani lokaci za ka je ka yi brok baka da kuɗi baka da kaza ba kana yi wa wani bauta ba shi ba da tausayi ne <laughs> yasa yaron nan akwai an gaya maka Ya ce dole sai ya masa furubin din wannan yanzu kana nan zaka yi wata ka je wata jami'a ko a nan gida ko a waje wallahi da addinin ka da kokarin zuwa naka masallaci in yasa ka akwana wallahi sai ka fara shakka Allah to akwai waɗanda ba su yadda akwai Allah ba yace masa wannan Allah shi ya halicce ka ya halicci tsohuwarka yace a shi uwarsa uwarta ce ta haife ta <laughs> shirme dai har dai daga ƙarshe ma dai yazo yake kawai an ce me ne sai ce ne ta ne sai yace masa to ne ta din waye yace kawai just haka abin kawai ya kasance kaga babu aqida kenan sai ce to Allah akwai wani abin bauta da ake ce da shi Allah mai kaza mai kaza a lokacin bai da bukatar aya bai da bukatar hadisi dole sai da ya shigar da shi babin yaya ake yake yin bacci in haka ne ya hana kansa bacci mana ya ake yake mafarki in haka ne ya hana kansa mafarki ya ake yake jin yunwa in haka ne ya hana kansa cin abinci mana dole a hankali a hankali yake ta yake ta kokarin da ya masa bayani to shi yasa yana da amfani mu rinka zuwa makaranta ko mu rinka sauraron malamai wannan shine zai ba mu wayewa wallahi daga nan gaya ma za ka iya hawa mota zuwa lagos ko haɗu da wani tantirin ƙarni ya jefa ka a lungun kujera ya ta maka tambayoyi in ba sa'a ba sai ka ce to ka bari in muka koma zan tambayi malamin mu sai in baka ansa ka ga ina yanzu yake bukatar bayani sha yanzu magani yanzu da haka ya kamata mutane su lura da wannan mun dai imani akwai Allah lalle samar ne kuma ilimin sa yana ko ina kuma shi yake ciyar da mu yake shayar da mu yake daukar nauyin mu shi yake mana komai shi yake mana komai shi yake mana komai idan mutum ya isa ya ce ba Allah to ya hana kansa mutuwa ko ba ka bane kawai ka ce wallahi kai baka mutu ba za ka mutu ba kuma in Allah ya isa ya karka ka faɗa wannan kai ka sha mamaki Allah kuwa in Allah ya fushi ma ba sai canja ajalin ba dan banza yanzu ya kwashe ka in tafi da kai Allah kuwa ah, to ai ka to me yasa ka mutu ya kai ka bari ka mutu ko ne ke wani arne yana yana ga wani abokin sai ce kar kai da ka bari ka mutu da wuri ba <laughs> wai wani ne wai ya mutu suke cewa ta wani ya cuci kansa wai ka san me ya cuci kansa ya bari ya mutu tun yanzu Allah malam irin waɗannan maganganu hankali ma zai ɗauke su wai ya bari ya cuci kansa wai ya mutu da wuri wai Allah al'amura sun lalace shi yasa wallahi irin wannan idan muna jin su sai mu gode wa Allah da ni'imar da Allah ya mana tsakani da Allah alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu qur'ani zancen Allah ne ko yadda da wannan cewa da aka yi zancen Allah ne wannan ya nuna ashe Allah yana magana to anan ma akwai waɗanda suka ce ba za a ce Allah yana magana ba wai Allah wai baya magana wasu kuma sun ce Allah ya riga duk maganar da Allah zai ya riga ya gama ta ba wata magana da zai sake kowa yanzu in tambaye ku cewa da ake yi Allah baya magana wannan kamala ne ko tawaya ne idan ka ce baya magana tawaya ce idan ka ce yana magana fa kamala ce to ku rike wata ka'ida duk sifar da take kamala ne duk sifar ta idan an danganta wa ubangiji kamala ce to a danganta ta gare shi in an danganta wa dan adam kamala ne idan an danganta wa Allah kai kamala ne to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi cancanta a sifanta shi da wannan sifa din yanzu misalin jahilci ta waya ne ko kamala ne ta waya ne ko to kaga ba za ka ce Allah jahili ba saboda Allah mai ilimi ne to wai akwai waɗanda masu su ce wai ba za ma a ce Allah mai ilimi ba wai idan an ce Allah mai ilimi ne wai an sifanta shi da halitta duk wannan cikin ƙungiyoyi ne na yan bid'a amma mu Qur'ani ya gaya mana Allah ya yi magana wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana ashe Allah yana magana kuma hadisai sun nuna mana Allah zai yi magana yayi kuma zai da yi zai yi a kiyama kuma yana yi yin magana da mala'ikunsa annabi ya ce mana idan Allah ya so bawa a duniya zai ambace shi fil mala'il a'ala a sama a wajensa zakarahu Allah fi man indahu Allah zai ambace shi a wajen waɗanda suke tare da shi su a suke tare da shi mala'iku a ina a sama zai ambace shi zai ce da su wani dan wani jikan wani ina son sa kuso shi kaga ashe bai gama ba da yayi kuma yana kan yi yanzu ba mamaki wani Allah zai yi masa wannan baiwan. sannan a kiyama Allah zai magana ko bai zai magana ba Allah zai faɗa zai tara mutane duka da aljanu da mutane ba ku karanta ba ba ku ji labari ba cewa na ce zan gama ku zan gama ku a filin kiyama la ajma annakum ila yawmil qiyamati ko la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi Allah zai gama ku a kiyama babu shakka a cikin wannan rana to ga ranar ta zo kowa yana zari ido a lokacin ba ku karanta ba a cikin alkur'ani Allah yana cewa maliki yawmiddin ba ku karanta ba me maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako Allah zai ce anal malik ni ne mai mulkin yau wahala yawmuddin wannan ranar ita ce ranar sakamakon aina muluku duniya ina masu mulkin duniya ina masu jiniya wayo wayo wayo wayo ihu ihu ihu kuna ina akwai wanda zai je da jiniya kiyama akwai to riga ba ba za ka je da ita ba tsirara kaji ko yanda dan wake yake fitowa daga tukunya subul haka zaka fito shine aina na Aisha take cewa ka kaci ranar tashin kiyama ya manzo Allah kuma tsirara annabi ce ke da Allah waye yake wani tunanin kallon wani a ah, mala a yanzu ma za ka yadda cewa ai kallon al'auran mutum ba ba ai ka samu dama bane ba <laughs> Allah ya sauke misalin a ce kuna ruwa kuna wanka sai aka yi kora kayya kayya kayya jama'a ga wuta ga sai ga namun daji na cikin ruwa sun fito suka biyo ku a cikin ruwa za su cinye ku good good kuna fitowa ga kuraye kuna gudu kuna gudu dan Allah a lokacin zaka tsaya kana kallon al'awar wani ta kanka kake ta kanka kake yi ta kanka kake yi da aka ashe ba koyaushe ne mutum ma zai tunani ta ce mazala ce wannan ranar ya wuce wannan tunanin da kike to haka Allah zai tara mutane na farkon su na karshe ba ya mutanen Kano kare ba yanzu ko jama'ar Kano kawai da suka aka haife su a Kano kawai suka rayu a Kano kawai suka mutu a Kano kawai Allah ya ce zai tara mu gaba ɗaya a wuri guda yaya ka gani ka duba yanzu yadda garin nan fa yayi matsi yayi cinkoso kora gida matsi matsi hanya dagagara to a ce a taso duk wanda ya mutu dan Kano ya mutu a tashe shi wallahi ba masa katsince shi kansa wannan ya ishe mu tashi hankali da musiba to ballanta a ce Najeriya za a hada kai ba ma Najeriya kadai ka kara da Chadi da Togo da Ghana da Niger da Sierra Leone da ina ne a hada ku to ba ma wannan ba fa a hada duk duniya to ba ma wannan duniyar ba tun farkon duniya da Allah ya halicce ta tun fil azal duk dan adam din da Allah halice shi zuriyar annabi adam wallahi sai Allah hada mu a fili daya kuma shi ne zai magana shi kadai ai akwai aiki akwai aiki in gaya maka akwai aiki kuma akwai tashi hankali to mun yadda da wannan wa tanziluhu wa nuruhu alqur'ani saukarwar Allah ne kaga wannan ma shi ma dai cewa tanzil din ma yana nuna ai sallah ne Allah yana sama ai saukar wato daga ina aka saukar da shi daga sama haske ne laysa bi makhluq kuma alqur'ani ba halittansa akai ba ai laysa makhluqan ka san akwai waɗanda suke cewa kuma shi kansa qur'anin halittan Allah ne bishiya halittan Allah ne ko itace halittan Allah ne ruwa ma halittan Allah ne mutum halittan Allah ne sai suka ce shi ma qur'anin halittan Allah ne to wannan magana ba daidai ba ce kuskure ne kuma bata ne alqur'ani ba halittan Allah bane a'a sifar Allah ne sifar Allah kuwa ba yadda za a yi ta zamanto halittacciya me sifar Allah dan qur'ani magana Allah ne to ya za a ce maganar Allah halittar ta aka yi duk wani abin da ya shafi sifa ne na ubangiji ba a cewa halittar shi aka yi kun fahimci wannan da wannan ne imam ahmad ibn hanbal imam ali sunnati wal jama'a ya sha wahala a gurin sarakunan da ya rayu da su su mamun su wafik aka ta azabtar da shi cewa sai ya yadda qur'ani halitta ne ya ce qur'ani halittan Allah ne shi ko ya ce ba zai ce qur'ani halittan Allah ba ne imam shafi'i da ya ga wahala ya ga bugun ya yi yawa ya ce da imam ahmad kai tawili huda ci kai tawili imam ahmad ya ce yanzu duk jama'an nan sun tsaya a ƙasan nan suna gani na jira ake yi na fada in na fada ya zama addini kuma za a yi ta yi wa Allah bauta da shi ya ce wallahi ba zan fada ba sai su kama imamu ahmad sai ta duka sai ta duka sai ya suma bulala saboda tsabar bulali malam sai ya ɗauki numfashi gaba ɗaya sun gama kumbura shi sai ya daɗa farfadowa ya tashi sai a daɗa ɗaure shi a ce sai ya yi bayani ya faɗa cewa alƙur'ani alƙur'ani halittar Allah ne ba ba sifar Allah ba ne yake ya faɗa ba irin azaba da ba wa imamu Ahmad ba ma imamu shafi'i da ya zo da yake yana da dabara an yi taro ya ce to jama'a sai haka ya ce attaura ya ce kunga wannan attaura ka daya linjila ya eh haka zabura ya eh haka alƙur'ani daga hudu ko yace ce halihi makaluka waɗannan halittarsa aka yi aka tafa eh eh eh kuri ya zama ya cinye ya tafiyarsa ka san me tawili hadihi ya ce muku waɗannan hannayen ba ka loka halittarsa aka yi shi kenan ba wai yana nufin a ba wai yana nufin wannan littafa a su magana Allah ne ko ba yana nufin su ne abin halitta din ba amma yana nufin me dan ya to shi yasa sai ka zan kai ma ka zama mai wayo ka iya dungu wani lokacin gaskiya in al'amura suka rikice sai da dungu in ka ga ka sha kashi ba dole kai kwana ba to wannan shi ne ba akwai maganganu da yawa dangane da kalamun kalamullah da kuma halin qur'an makhluq aw aw ghayru ina fata ana fahimta لأن القرآن min allah ما لا يجي سبب القرآن daga Allah yake وما كان من الله فليس بمخلوق duk abin da yake daga Allah yake to kaga ai ba halittar sa aka yi ba abin da yake daga gare ni ne halittar sa aka yi amma abin da yake daga Allah ne kaga akwai khaliqu akai al makhluq akwai khalik akwai al-makhluq da bambanci tsakanin khalik da makhluk khalik wanda ya halitta al-makhluq wanda aka halitta fa'il maf'ul fa'il maf'ul akwai bambanci wa haka za kala malik ibn anas wannan shine ra'ayi imamu malik dan anas wa ahmad ibn hanbal da ahmad ibn hanbal wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma da malaman fiqhu masana addini da suka zo kafin su da bayan su wal mira'u fihi kufrun malai ce jayayya akan waɗannan abubuwan cewa alqur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba kuma halittan Allah ne ko ba halittansa ba sannan kuma a yadda a ki yadda cewa alqur'ani ba maganar ba halittan Allah a ki yadda cewa alqur'ani ba sifar Allah bane halittan Allah ne wannan kafirci ne sai ce wal imanu bir ru'yati yawm al qiyamah wajibi ne a imani cewa za a ga Allah ranar tashi alkiyama za a ga Allah ranar tashi alkiyama yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim mutane za su ga Allah mai girma da ɗaukaka da idanuwansu na cikin kawukansu wa huwa yuhasibuhum kuma Allah ɗin shi zai musu hisabi bila hijabin wala tarjuman babu shamaki babu mai tarjama wannan aya tana nuna mana ko wannan magana yana nuna mana cewa lalle mu yadda za a ga Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim Allah ce wujuhun yawma idin nadira wasu fuskoki bayan tashi alkiyama suna cikin ni'ima da yalwa ila rabbiha nazira za su ga Allah amma sai bida da suka zo sai suka ce a ila rabbiha muntazira suna sauraron ubangiji sai suka tawili wai ba za a ce suna ganin Allah ba sai dai a ce me suna sauraron Allah kaga wannan tawili ne tawili ne kafirai an ce a ranar tashi alkiyama an rabihim yau ma idin lamahjubun za a sa shamaki tsakaninsu da Allah ba za su ga Allah ba saboda kafircinsu a ah, to waɗanda ba kafiran ba muminai fa me aya take nunawa za su gan shi tun da waɗancan an ce za a sa musu shamaki ba za su ga Allah ba to waɗanda ba su ba fa za su gan shi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce idan 'yan aljanna sun shiga aljanna suna cikin gidan aljanna suna jin daɗin aljanna wani abu zai zo ya ɗan tsaya musu anan su rinka sha'awar ina ma da sun same shi a madaukakin sarki zai zo gidan aljanna zuwan da ta dace da ya dace da shi yayi tajalli a gidan aljanna za su haɗu gaba ɗaya za su gan shi ya za mu gan shi insha Allah kada da ce da ya gyara lamiri kenan gaskiya ne za mu shi insha Allah yarahu mu'minuna bi ghairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali Muminai za su shi amma fa shi Allah idan ka shi ba za ka iya kaifanta shi ka sufanta shi ga yadda yake ba kuma bayan ya tafi ba za ka iya ba da labari ga yadda yake ga yadda yake ba za ka gaishe Wala abu sai Allah wani ina ruwan kyaftawa da ido kenan to zai zo ya ce jalli don aljanna duk za su je su ga Allah ya tabbata a cikin hadisi wanda duk baya sallar la'asar a cikin jam'i baya samun la'asar to bai zai ga Allah ba ko a kiyama ko a aljanna ba wanda za a hada shi ga Allah yana cikin aljannar fa ko da ya samu aljannar bai zai ga Allah ba shine wanda baya la'asar baya samun la'asar yake sakaci da la'asar yana wasa da la'asar wani wani zo mu je sallah kira kai je ka za mu buga bodi yana nan yana sai da kati wani wani zo mu je yana nan yana harkokinsa ba zai je ba ko yana nan yana shagonsa ko yana nan yana kantinsa ko yana nan yana baya samun la'asar a cikin jami'i Allahumma illa udurin tafiya ko rashin lafiya wannan kuma wani abu ne sananne kana kan tafiya ko ko rashin lafiya wannan wani abu ne amma lafiya kalau kana zaune a gida kana tuka mota ko babur ko da zau ko tafi ko hayi ka ji ka tsaya kai sallah kan lokaci to ko ka shiga aljanna ba na ga Allah ba ta ya kaga musibar ta tsare mana Allah ya tsare mu da wannan musu da haka wallahi ya kuyi kokari ku rinka zuwa sallar asar ba ku ita kadai ba ita ma tana da muhimmanci sosai hafizu ala salawati wa salati wusta wa wani lillahi qanitin Allah ce ku tsare sallah ku kiyaye sallah duk salloli gaba daya sai ya sake specifying yayi bowling yace wa salatin wusta da kuma sallah ta tsakiya wacce ce sallah tsakiya wanda Allah ce hiya salatul asr salatul asr salat sallar asr to Allah sa mu cikin masu kula da ita to za ga Allah babu dan tafinta kuma ma'ana ba a ce tun da kai baki ne baka iya larabci ba ba za a nemo ma larabawa su maka fassara a kowa balarabe ne a ranar kai ka ga malam kana shiga kabari ka zama balarabe eh ba nan ana cewa ka zo darasi a koya ma larabci kana ki ba ka je makaranta kana abin gani kake ma wanda ya iya larabci ma ba gidaje ne wai yanzu mutane gani sai wanda yake da ya iya larabci ta ustaz an ga ne ustaz ba na ka iya larabci shi kuma tunda bature ne shi ya iya turanci to yana ganin shi ne waye to larabci shine yaren yan aljanna da shi ake magana a kiyama na'am wannan turancin da kake gani a rasa muka yi ba shine namu ba wallahi har gwanda hausa ma akan turanci don tafi maka muhimmanci don ita ne yaren iyayenka da kakanninka da bulatanci turanci ko tsinta maka a hanya da haka dan ka zo ka burge ka iya turanci ka iya kaza ka iya kaza amma a zo a miko maka littafi na larabci da shi da rubutun china wasu ɗaya uban su ɗaya a gurinka ka me amfanin rayuwarka babu wallahi akwai wannan ka bashi larabci yanda kaga china ka bashi da zai karanta ka san rubutun china masu haka haka din ko da wani sanda da wani haka da wani haka hauka rutu a ciki to wallahi wani larabcin haka ne a wurin shi ba abin da iya saboda gaba ɗaya ya rayu shi baya zuwa makaranta ba da ra'ayin zuwa makaranta don yake ba wasu zuwa makaranta ba bata lokaci suke gashi nan dai shirme shirme wani dan uwa yake bani labari yana cewa ya je yana karantar da wasu yara yayan wani mutum irin masu halin na an tura su kasar waje suna suna karatu sun zo hutu ma mai dan addini ma ya ce malami ya zo ya koya musu karatu to an zo ana karatu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi da sahabbansa kullum wata yarinya sai ta ce me sahabi kuma <laughs> wallahi me sahabi ba ta san sahabi ba ya yi shuru shi dai babu ya rufa da duka ba yace to yace abokan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam <laughs> abokan ya rasulullahi ta ce okay friends to bature ya ce ita a can ta shawo ya cire kudinsa da hankalinsa ba mahaukaci ba ba daga dawalau aka ɗauro shi ba ya tura su je su karatu sun gama turanci sun iya ba abinda ba su iya ba turanci wani an zo magana ma su gaba ɗaya ba su hausa ma ba su san hausa ma a gida saboda turawa ne amma an zo ana cewa sahabi yan sun sabi ba kuma ta balaga kurin aure ya saura a haka kuma wani zai zo yana ribibi zai je nemi guba don guba ce wallahi guba ne wannan kaɗai bai ce Allah inda ba ba yi tai wallahi guba ka ɗauka kai gidanka shirman banza ai ni yarinya ta ma a waje tai karatu eh a waje tai karatu ta yi alwala ba ce iya ba wai an ce musu wai karatun alkur'ani an taba musu bayani an ce karatun alkur'ani kowane harafi yana da lada guda goma shikenan sai suka samu wata dabara kawai in suna so samu lada kullum sai su rinka karanta alifin ba'un ta'us wallahi tallahi eh kawai sai ta dauka alifun alifun da dan da dan abin talbinta alifun alifun alifun alifun alifun alifun alifun alifun saboda an ce kowanne guda ɗaya da lada goma sai dadi dadi na samu lada ɗari ba'un ba'un ba'un ba'un ba'un ba'un wallahi wannan wannan damsul basira ki mala yayi yawa mala kaga musiba ce wannan to wallahi wannan fa na ga muku yan Najeriya kuma yan garin nan wallahi duk wanda ya kace kuskure baya zuwa makaranta baya zuwa neman ilimi kar kai mamakin ta bargazar da zai Allah Allah kuwa na farko ni sallah bata dame su ba karatu bai dame su ba saboda da gangan an ta sa mutane aqidar suna kin addini Allah kuwa daga makarantun islamiyyun mu na unguwa za ga yadda mutane suke kulakantar da addini yanzu in makarantar boko ne tun makarantar boko za ga a gina take da azuzuwa da kujeru da fankoki da komai ko ta gwamnati ne tana da babban site dinta da filin guje-guje da komai in ma na private ne ma dai zai hayi gida ya masa fenti ya gyara shi saboda ana kimanta abin da ake barawa amma zai ka duba islamiyyu ka sha mamaki a anguwa guda wallahi sai ka rasa ginanniyar islamiyya mai aji goma ko ashirin Allah yanzu anan gwal bari tambayi ku da Allah kuna da kuna da islamiyya wacce take da aji 30 ginanniya kewayayya wannan islamiyya ce ta ku halak balak ta yan unguwa za a tura yara an sun dawo daga makarantar boko a koya musu Allah ya ce annabi ya ce kuna da shi amma za ku iya irga makarantun boko da kuke da su a nan garin a unguwan nan wala ba sai irgu ba tun daga nazari primary junior senior yanzu wasu ba suna nan kokari university ba za su yi ta kuɗi amma isra'il sun gagara sai a sauran gida ake yi ba a mutunta karatun ba sun wasu halin ba su mutunta ba waɗanda kuma za a turo a karanta su turo yayin nasu ba su mutunta abin ba Allah ya mana mai kyau da to mu yadda da wannan dan a irin wuraren karatun addinin ne za mu koyi waɗannan abubuwa za abin da ya mana dai yan masallatan mu dai sukan za mu je mu ɗan yi karatun mu mu dan sa musu lasfikoki nan din ma wani ma lasfikar ma baya so in aka sa masa a kusa da gida sai ta fada wadannan nan suna takura mana wallahi da karatu kaji mu kai suna takura mana da karatu amma kowa ya sani a garin ana ɗiban disko da sauti sosai a ko'ina ko ba ka wani ba sai da kanka ba za ka bude freedom ka sha ka koshi kyauta ba sai ka biya ba kurin kudin batir na ka biya wal imani bil mizani al qiyamah jama'a mu imani da mizani suke li ma'auni ranar tashin alkiyama yarawun a yuzanu fihi khair wa shar ana auna alheri da sharri da wannan mizani din wuki fatani wa lisanun yana da kifa guda biyu ma'ana ma'auni guda biyu wa lisan da harshe wannan riwaya din abu sheikh ya fitar da ita a cikin tafsirin sa kamar yadda ya zo a cikin durrul mansur ta hanyar wani malami da ake ce da shi kalbi daga abdullahi dan abbas to amma wannan mutumin alkalbi din mutum ne wanda yake mutamu bil kalbi malaman hadisi sun ce ana tuhumar sa da ƙarya kamar yadda ya zo a cikin at-takrib da ka hadisin bai inganta ba kamar yadda ya zo a cikin wani littafi mai suna tahqiqul burhan fi ithbati haqiqatil mizan na wani malami ba hanbali haka kuma idan ka koma cikin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya shi ma ya magana akan wannan wal iman bi azabil qabr wannan yana nuna mana akwai mizani za a auna sikeli za a auna ayyukan mutane an tashi alkiyama malamai sun sabani shin mutanen za a auna ko ayyukan su za a auna ko suka ce shi mutumin za a auna kai din za a dauka doya ka akan sikelin saboda hadisin da ya zo manzon Allah yake cewa ran tashi alkiyama za ka ga mutum an zo da shi kaya guda a to shirbebe idan aka dora shi a sikeli shi kansa in ma ka dora shi a sikeli la yazinu inda Allah jana'a ba'udha annabi ya ce wallahi nauyin bai kai fuka fukin sauro ba shan fera yake shabal shabal kato ne ba amma ba nauyi ka san me yasa bai nauyi ba bai da wani aikin alheri kawai a duniya an ginu ne sai a ta haram ya ci haramun ya yi tumbi ya ci haramun ya yi kato ya ci haramun ya gina gida ya ci haramun ya yi aure ya ci haramun ya sai motoci ya ci haramun ya yi harkoki ya ci haramun ya mutu kuma Allah ya tashe shi kaya guda daga mutum da irin ke tafiya ne ke ne wallahi tallahi kama alade za a je a auna shi empty ranar ne zai gane kuransa nama wuta ta samu nama haka za a afka gaya maka yana ihu da annabi ya ce za a auna shi wallahi bai kai komai ba ya ce wani kuma za a auna shi gashi nan bai kai ya kawo ba amma wallahi nauyi zai tashi da shi saboda ana ibada ana sallah ana sallan nafilfili ana farilla ana azumin nafila ana sada zumunci ana sadaka ana aiki alkhairi ana zuwa a koyi addini a yi karatu a fahimci addini mutum ya zama wayayye duk wanda ya zama wayayye addini mutuwarsa za ta yi kyau Allah kuwa idan ka zauna ka zama jahili kullum sai dai ka je ka nemo karatun muku yaran mu ba sa fashi amma zuwa makaranta masallaci fashi sai ka zama rudadde rayuwa tana tafiya ka zo ka mutu kurun ka je ka kana farkawa ka ga tukunya a kanka ka leka ka ga tukunya ranar za ka gane kuranka wallahi to shi yasa ka kokari ka zama wayayye daren nan koyaya ne ne kaji ko koyaya ka rinka rage daren nan kana dan tashi kana na filfili kana istighfari musamman yanzu da dare yake da tsawo ya fara na tsawo yanzu za ka yi bacci har ya ishe ka ka seta lokacin ka kwanta duk inda aka karfe hudu ta yi sai ka margina ka yi alwala ka kama sallah duniyar ma in ita kake nema ka gaya wa Allah a lokacin zai baka ita wallahi tashi za ka yi da safe kana cikin farin ciki da asuwakinka da asuba kana goge bakinka kana da karsashi albashi in ka dawo bayan asubahi ka shiga ɗakin ka rufe kofa ka ta bacci har zuwa lokacin za ka tafi makaranta ko ka tafi aiki amma mutum ya zo kwanta a gida kamar doya wallahi tallahi wala ka san doya ya aka ba ta motsi yanda ka zube shi na haka haka inda ka zube ta na haka zaka dauke ta sharkaf kaya guda wallahi wani duk kiran sallan da za a yi Allah ne jik Allah da ne kawai Allah ba sa hakuri su gama ihu da wani ma in yi da ni yana kira cikin asuba ne ce tab wai yanzu wannan nufin za a fita ko wallahi ba zai fita ba wallahi ba zai fita ba wani kuma yana ji an kira sallah kawai tsaki zai yi eh, sai ya tsaki kai wani ma cewa ka kai ladanan nan suna shiga hakkin mu <laughs> Allah sauki mutanen mu mutanen mu sai dai Allah sauki Allah sauki Allah sauki to saboda wannan magana tana da tana da fadi tana da tsawo kuma ba mu fari da wuri ba saboda makara da muka yi za mu dan dakata anan insha Allah sai wani watan kuma inda rai da lafiya abinda muka faɗa dai dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada a kansa na kuskure ko tuntuban harshe muna fata Allah ya mana afwa ya mana rangwame Allah ya ji kanmu kuma Allah ya tashe mu muna muna muna masu imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ba Allah yake cewa ya za da faɗin Allah madaukin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya ba mu dacewa ya kuma albarkace mu ya kara tsare mana malam Allah ya tsare mu gaba daya huwa ma'akum aina ma kuntum abinda malamin tafsiri suka faɗa ko ma cikin littafin tafsiri irin su ibnu kathir ibnu jarir tabari ibnu ashur at-tahrir wa tanwir kenan da su fathul qadir na imam shaukani duk abin da suka faɗa ana nufin Allah yana tare da ku a inda kuke duk inda kuke da ilimin sa wannan kuma shi ne zai dace da ayoyin da muka karanta a cikin karatu huwa ma'akum aina ma kuntum ba yana nufin huwa ma'akum bi zatihi ba yawa yana tare da ku da kulawarsa da tsarewarsa da iliminsa a duk inda ku kasance babu inda bawa zai kasance ya zama to ya samu matsalar network ba Allah wurin babu ko ina Allah yana wurin da ilimin shi da kulawarsa da agarinsa malam menene hukuncin wanda ya kore Allah sannan kuma ya tabbatar da shi to ya kore shi da jahilci kuma yanzu da ilimi ya zo tabbatar da shi shi kenan sai istighfari idan kuma yana yin wannan ne ya kore ya tabbatar ko ya tabbatar wannan ya nuna cewa imanin sai yana da rauni kwarai da gaske kuma kore Allah kam ai tsantsar kafirci kenan ai ba bukatar ma ka tambaya wai me hukunci wanda ya kore Allah ce ba Allah ai wannan arne ina jin shine arne ba mai rijista ai ba an ne sama da shi wanda ya ce babu Allah ba shikenan ai zance ya gari to ya tabbatar da shi kuma daga baya shikenan ya zama musulmi ce malam da Allah ya sunan mutumin nan da mala'ika yake zuwa mala'ika jibril kenan yake zuwa wajen manzan Allah sallallahu da irin siffarsa shine dihiyatul kalbi sunansa dihiyatul kalbi dihiya an ce wani mutum ne kyakkyawa a cikin sahabbai Allah ba shi halitta mai kyau shi kuma ka duba wani ikon Allah girmama wanda Allah ya masa idan mala'ika jibril ya zo zuwa gurin annabi da sifar dan adam sai ya ɗauki cikakkiyar sifar dihiya sai ya zo da ita dan wata ran din ya zo sun yi abubuwa sun tattauna an yi maganganu an yi waye an yi waye sai da ya tashi ya tafi salim yake cewa kun san waye ne suka ce wani ne an cewa shi bane bihi ya ne ka wannan shi ko nan ba Allah dan Allah wani irin ma daɗi zai ji a rayuwarsa ai ya dace wannan shi ne duk ya cutar ne Allah ya ce daga Allah kamar irin su ubayi ne ayi ubayi dan ka manya manyan makaranta qur'ani Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je gurin ubayyu ka ce da shi na ce ya karanta maka lam yaku injili in Allah ba da Allah ya zo gurin ubayyu yace yace Allah ya ce ka karanta min lam yaku ka duba duk a cikin Qur'ani sai Allah ya ce ka ce karanta maka lam yaku sai ubayyu yace ni din <laughs> annabi yace kai din ubayyu yace wasan mani kuma Allah ya kira suna na ni yace ubayyu eh annabi yace eh kai karera mun lam yaku ya karanta wasu da yake magarancin qur'ani ne Allah ya bashi makogoro da sauki kuma ya karanta wasu da wasu Allah ya musu baiwa irin waɗannan ko haka a cikin wasu Habbai sukan gaskiya dai sun ga dahil sun ga haƙiƙa sun ga sana'i da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ka daga shi sa a aikace aka nuna musu wasu abubuwan kuma suka samu karfin imani alhamdulillah kai wannan su ne tambayar da suke hannuna akwai mai tambaya a mu to ina muku fatan alkhairi Allah ya mu cika da imani kuma ina jan kullun ku ku yi nisa na'am na'am annabi ya ce ka yi in ka yi ba kai kana iya gane ba Allah ce manzo Allah ya ce dangane da istighfari yana yin sau 70 yace ya ayyuhan nasu ya ko mutane ku tuba izuwa ga Allah ku istighfari yace ina yin istighfari sau 70 a wata riwayar yace inni la astaghfirullah mi'ata marra ni ina yin istighfari sau 100 a wata riwaya 100 wata riwaya sau 70 to akwai iyaka da aka yi mutum istighfari ba iyaka haka za ka yi ta yi in ka gana ma ka yi dari shi dai annabi kullum sai ya yi dari dalili da kai kuma Allah wa alamu yau ma Allah zai mu yi ba Allah mana mai kyau da haka za ka iya yi ba iyaka amma fa ba ka ɗauki tarbi ba kamar yadda wani suke sai zauna ya sa tarbi a gaba yanzu har na ga wani tarbi ma mai dubu ake yi yana yi yana ja yana yi yana ja don ya ce ya dubu ba wanda ya sa ga ba wanda ya saka bid'a ne ka dauki wani carbi ka saka a gaba kana ji ka ce a ai yanzu mun yi dubu kaza ko wannan dan karfan na zamani da ake nan kyat kyat kyat yana lamba din nan ba wanda ya saka ce aka kai da hannunka fa hunna mustamtaqatun yawmal qiyama hannun zai fulci ranar tashi alkiyama da aka tasbihi idan za a yi amfani da me da hannu aka istighfari ko in kaga dama ba daga nan har zuwa gida kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka mai dawa aka ce istighfar yana cinye zunubi kamar yadda zaka kesta a shana ka sawa auduga wanda za ta rinka cinye ta wuta da auduga suna zaman lafiya to haka da istighfar da zunubi ba sa zaman lafiya to amma an gaya muku mutumin ba zai barka kai washe nan sam wallahi ka tsaya kai tunani in ba sa aka yi mawa sai ka kafa sati biyu kuma baka zauna kai wani istighfari amma masu dabara mutum yakan samu wani wuri ko masallaci ko wani wuri ya zauna tsakanin magariba da isha ya ta istighfari ya ta salatin annabi ya ta la ilaha illallah shi shi kadai a garin da akwai masallatai masu nutsuwa da ba a kowai za ga ana ko irin wannan masallacin ma na san za ga an kunna a inji la Allah tsakanin magariba da isha'i ko da ba a karatu mutane su ta karatun qur'ani in babu ma anan ka je wani masallaci in ma babu unguwar ku ka burga babur ka tsakanin magariba da isha'i ka bawa Allah ka je wata unguwa can ka shiga wani masallaci kai ta istighfari ka ta karatun qur'ani kai ta salatin annabi ka ga yadda Allah zai ba albarka a cikin rayuwarka amma kullum muna fita mu je mu ɗebi zunubi amma ba mu da lokacin da za mu je mu sassaƙe zunubin ba daidai bane ba ba daidai bane kuma wannan shine zikiri mai asali wanda mutum zai je na ihu ala sika ba ya ya ya ya ya wannan wannan ba wanda yace kai wannan ka zauna ka yi tsakaninka da Allah na gefen kamar bin san kana yi ba ko ka yanki dare ka samu awa ɗaya awa biyu kana zaune kurun kana ta isa istighfari ka sha mamaki idan Allah ya ɗauki ranka ka je ka ga takaddun ka farare sol a kiyama wallahi kuwa ka yi karatun qur'ani ka ji daɗi ka yi sallah ka ji daɗi ka yi istighfar yanzu wani fa istighfarin ma na bayan sallah farallan ma shi dan baya barin sa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya mika hannu ya yi abuna ole elo elo ina zuwa ina zuwa ya fita shikenan ya karka istighfarin ma ba za ka yi ba wani kuma yana sallama shi nan zai ringa fito fito fito sai kira shi da shi wallahi kana assalamu alaikum ga ta shi ka fita masallaci a kai ba wani abu ka bari ba kai ba ka rasa mai kaji shi dan ya ana ka zama kenan duk yan uwanka suna zaune sun sun kuya suna Allahumma anta salamu minka salamu kai kuma ka tashi ka fita wani kowa zai ake masallaci minti ɗaya minti biyu ba iya jira ba but ya tashi sai ka ce mai kamar kamar subhanallah shedan wallahi shedan yana cutar mutane kuma ka fita waje ka je ka tsaya kana jiran abokinka eh wani fito wace kai ba ku fito sai na nafila to ina jiran ka kuma kai fa da alwalarka ba ba wani kai ba ba ba kai ba ka fito mana kai ma kai ka shigo mana kai kai nafila babu ba zai bari ba yanzu daga nan mutum zai iya hawa babur ɗinsa ko motarsa ya je har brigade wallahi shedan ba zai iya barin ka kai ta astaghfirullah astaghfirullah a hanya ba ba za ma ka tuno ba ko ka ci subhanallah subhanallah hanya ba za ma ka tuno ba ba zai barka ba amma kaga akwai riba da daɗi tana cikin mota kana tuka kana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah kana tuka mota kana wannan ka duba irin nutsuwa da Allah zai saukan maka da kulawar ubangiji amma wallahi ba zai bari ba ka san me yasa saboda fitintinun da suke duniyar yanzu abubuwan kallo da gani da sun yawa suna ɗaukan hankali da aka bara kai komai ba haka muke fita mu yini mu je mu za muna ta buge-buge. neman tuwo Inda aka yi mu muke tuntuwa, har yanzu ba mu koshi da tuwo ba <laughs> haka ne mana wala Allah kuwa yanzu a cikin muna ba wanda bai ci abinci ba jiya kuma yanzu muna komawa kowa sai ya dan nema abin da zai gyara kafin ya kwanta haka alkawari yake gobe da safe ma sai ka ci da rana ma sai ka ci da daddare ma sai ka ci yaka ce gara azumi gobe dan litinin din ma wata kila ba ɗan ba zai bari kai ba gobe litinin din ga yanzu azumi riba eh ka zo kai azumin ma hal magariba ma baka damu ba ma saboda sanyi ake yi dama yanzu malamai suka ce shine ganimar mumini da daddare ya ta sallah da rana azumi da daddare ya samu long time dogon lokaci ya yi sallah ya yi sallah ya yi karatun ƙul'ani ya yi istighfari ya koma ya kwanta da rana kuma ya dawo azumi wani fa wallahi tallahi bai azumi ba amma rake zai zaka je ce wallahi yau gaba ɗaya rake na sha <laughs> wallahi tallahi ne gawa kai baka kai baka dauki azumi ba <laughs> an barka da karara ke da ashirin shikenan wani kuma ya ce wallahi tallahi tun da safe wallahi da na breakfast ba dan shayi na ja da biredi ba ban ma samu lokaci ne azumin ba ko kuma bai ma ban ma samu lokaci ne shi abincin rana ba ko kuma bai ma samu abincin ba ka dauki azumi wallahi azumin nan zai ma amfani a kabari sannan kuma yan wa'a kiyaye dangane da aika wa mutane text happy christmas ba mu da wani kirsimeti Allah babu ruwanmu da wannan ranar ta yau ta kirsimetin ba abin da ya shalle mu da ita ka ji tsoron Allah yanzu an yi almuharram watan almuharram muke ciki farkon watan nan baka taba aika wani musulmi ta kace kana masa murnar sabuwar shekara ta musulunci ba misali baka tunatar da dan uwanka ba cewa gashi yanzu an shiga sabuwar shekara ta musulunci amma yanzu kowa wani yana wai januwari januwari 2011 yana kaza kaza kaza kaza kuna taimakon arna akan kafircin su saboda tsarin kalandar tasu ake bi kisa a arna yau za a ci karnuka a kasar nan sai dai Allah ya kaɗe ta karnuka da aladu alƙira da tawal khanazira wa abada fagot yahudawa da wane ne da wani kirista za a yi ta yi bari abun bakin ciki ka duba yan falastini nan jiya nan nake gani a wannan a jazira ana nuna yan falastini ka duba ana ta kashe su ana abun nan amma wai su faɗin da musulmin nasu da abun nan ka san a cikin su ba akwai kiristoci ba duk wannan faɗin da kake da ana ce huda suna kashe falastina ba a falastina ba akwai yarna amma wai sun zo wai ana bikin kirsimeti wai ana ana ta murna har su ba wa da labarin yan jaziran wani suna cewa muna muku murna da wannan da wannan kirsimeti kaza kaza yesu almasihu ne wani wani wannan ba daidai bane yanzu wasu mutanen mu fataken dare yanzu zai je wanke babbarsa zai tafi sabon gari Allah kuma yau in kana so ka sha mamaki ka zagaya ka shiga sabon gari ka ga ikon Allah ka ga masu manya manyan riguna wai ya je taya yan uwansa arna wai murna kirsimeti saboda sun hada kasuwanci ko sun hada makaranta ko na makamancin wannan dazu dazu nan wani ya aiko mun text daga Benue ne ina jin ya aiko mun text message da Allah zan ga lawo wallahi ina game da abin nan kuma an dan kawo mana wurin cikin Kirsimeti da Allah ya halatta in ci nace yanzu haka wannan mutumin ba mamaki ya gama gyara abincin ne ba aikin to kan na tsawaita tun da na ga lokaci ya kure abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana abuwa da Allah kada ku nuna wani abu cewa wai yau ana kirsimeti don Allah mu musulmi ne Allah ba ruwan mu da wannan wani happy christmas ko ya dan uwanka ko aboki ya turo maka yana aiko maka ce taqillah wallahi yace kace what which kind of christmas what what is christmas har yan MTN da yan ina ne suna aikowa mutane ga sa wai ka zaba Kirsimeti is for Muslim is for B is for Christian B is for Hindu is for waye waye waye ana neman mutane wai wai ga saboda sun rena mutane yanzu kamfanonin wayan nan akwai waɗanda wallahi an shiga sabuwar shekara ta musulunci wallahi ba su aikowa mutane text da gaisuwar cewa suna musu fatan alkhairi ba amma yanzu a Kirsimeti nan za su yi ta aiko muku akwai kamfanonin waya da ke wannan abu da bankuna idan kuna da account da lambobi irin alat nan da ake sai su ta aiko maka happy christmas happy christmas amma in a sallah ne babba ko karama ba za su aiko ba kuma masu aikawa abin musulmi ne wannan ba yahudanci ba ne wai ba mu ba mu fito mu nuna kishin addinin mu ba wallahi duk wanda ya aiko maka aika mai ka ce taqilla ka ce wannan ba idi na bane ba sallah na bane ba ni eh wanne ne wani wani malami eh sabanin malami ra to wani malami ne yace yace aje a murnar kirsimeti sai dan kafiri ne shi ma kirsimeti subhanallah ma kirsimeti shirka ne da kafirci ba ba wani malamin ba ba ba ba wani ba wani ba wani malami kada Allah wadan yan bid'a da Allah ka zaman malamai da Allah kai ana magana malami da Allah ka daina sa wadannan abun da tarkace ana magana malamai na kirki da Allah ba ka dan bid'a ka daina kiran yan bid'a masu neman suna masu neman komi halal malami tsayayye na nagari ustaz haba Allah ji kan Allah ji kan Allah sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu